gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Da ni Amina Buhari auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma 22 ga watan Janairu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan koyar da ɗalibai da harshen da suka fi fahimtar karatu. lokacin da aka zo da aka rubuta abin da ake cewa national policy of education wato tsari na kasa baki da aka abin da shafi ilimi an yi rubutu da ya dama saboda an tara masana lokacin nan ministan ilimi wani lokacin professor ali babatunde fafowa ya yi kokari da sadar cewa ya zama an yi irin wannan haka ne zahra kin san masu magana kan ce kowa ya bar gida gida ya bar shi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tafakin jama'a da ra'ayinsu akan wannan batu sannan kuma za ku ji tattaunawar wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da masana. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce da wani harshe kuke ganin koyarwa za ta fi inganci, Turanci ko Hausa. mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Mudassir Shehu na Annabi inda ya ce Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya. Sai Kabir Abdallah inda ya ce kowa a koyar da shi da yaren shi. Sai kuma amsar Aizad Hadeja Allah sa na faɗi sunan daidai inda ya ce da turanci man domin yanzu fassara fannin kimiyya da samun zamansu a bakin malamai kafin su koyawa ɗalibai ma aiki ne. Sai Muhammad yan Murtala inda ya ce yaren uwa ko ina su yi amfani da yarensu. To sai kuma amsar Musa Tasiu inda ya ce in dai a makarantu ne kuma a arewa to hausa ita ta fi cancanta. Sai Shehu Adamu Rijau inda ya ce, Eto a arewa dai idan hausa ya fi yawa zai fi kyau a koyar da shi domin ɗalibai za su fi samun sauƙin fahimtar abin da aka koya musu amma a sauran yankuna kuma za su iya yi da yaren da suke ganin ya fi dacewa. Sai amsa na gaba wanda ya fito daga wurin Kabir Abdallah inda ya ce, Wallahi turawa sun raina mana wayo, sun ƙaƙaba mana mana yarensu alhali kuwa duk ƙasar da ta ci gaba da yarensu suke koyarwa. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato inda ta ce Hausa da Fulatanci da Turanci dukkansu suna da fa'ida a wajenmu ku tashi lafiya 'yan tawagar BOA Hausa. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. yanzu kuma bari mu ji ta bakin jama'a da ra'ayin ra'ayinsu akan wannan batu. Sunana Abdulrashid Abubakar. Idan aka duba yanayi na aikin gwamnati na mu bai kamata a karantar da mutum a harshen uwa ba ya kamata a karantar da shi da turanci a makaranta sabili da kuma turancin nan shine aiki aiki da shi a wuraren aikin gwamnati sa'annan makarantu din ma shi ake aiki da shi idan har aka karantar da mutum a harshen uwa kaga ba zai yi ba lalle ba ne wani abun ya fahimce shi saboda yanzu idan aka ce za misali yanzu harshen uwa na fulatanci idan aka karantar da ni da harshen fulatanci idan za a karantar da ni lissafi akwai abubuwa da dewa ba zan fahimce shi ba sunana abdulaziz dan jauro ina ganin shi bai yi ba saboda duk duniya jama'a za su yi mu'amala tsakanin su idan aka karantar da ni da harshen uwata ban iya wani harshe na daban ba idan na yi tafiya ko na je wani wuri kuma da wani harshe zan yi magana wa wata duniya bane yan uwana fulani suke jin yare ni ba fulatani ne gaba da baya saboda haka karanta da ni da aka yi a gida na fulanci yayi a makaranta kuma in karanci wasu harsuna saboda yi mu'amala da mutane duk duniya baki guda sunana abubakar sadiq ali zira wannan kujeru bai dauki hanya ba ya ce harshen uwa a barta a gida sannan kuma turanci ya koma makaranta don me don turanci nan shine gama gari duk duniya duk ina ka je in kana da turanci da to ina insha Allah ka tsira da hanya hanya sunana abubakar musa to karantar da ne da harshen uwa na ni ina gada da shi ake karantarwa da yanzu na zama wani masayi a nan faɗin jihar ɗinmu nan da karantar da mu da ake yi da eh, turancin da ake yi din nan gaskiya karantar da ni da harshen uwa ya fi da karantar da ni da eh, turancin din nan To Dalla yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz domin jin tattaunawarsa da masana akan wannan maudu'in. Malam Malam Abdulhamid Dahir Boma malamin Ingilishi ne da kuma shugaban kungiyar malamai ta Najeriya wato NUT a jihar Adamawa, Comrade Rodinata. dukkanin ku za mu duba abin da ya shafi komawa wato a yi amfani da tsari na karanta da ɗalibai ta harshen uwa abin da ake kira wato a canja syllabus malam abdulhamid a matsayinka na malami ya kaga wannan batu na kira-kiran da ake na kan cewa a koma karantar da ɗalibai da harshen uwa wato modaton? Eh, to wannan ya tsari da za a yi shi zai zama taimaka sosai ta yadda yake koyarwa musamman daga firamare zuwa karamar sakandare da abin zai zama amfanar sosai gaske saboda akwai wurare wanda yake zai zama saboda yanayin musamman mu a kasar inda yanayin malamai ya kasance ba a sun malamai a makarantu musamman malamai da ke koyar da harshen turanci eh, da sauran harsuna wanda ke ba na yaren kasan ba shi ne karanci to ban na mara yaren kasan duk sun yi karanci to amma yayin da ya zama cewa ba a samu wurare kamar misali a ce inda aka samu mutane da suka fi yawa a wajen ke amfani da hamshin nan na a da yara daga firamare zuwa karamar sakandare misali sai aka samu jihohin arewa inda yake hausa ya rinjaye to sai a koyar wa'in nan da harshen hausa sannan inda aka samu a yi rinjaye kamar irin su adamawa jaraba bauchi da sauransu sai a ci a koyar da filatanci haka na gajen borno ko kuma ɗin in wajen kana kasan yarbawa ne da shi ma sai zama an yi haka saboda abu ne wanda yake ko a cikin lokacin shugaban kasa tunar ibrahim da da su gida lokacin da aka zaura aka rubuta abin da ake cewa national policy on education wato tsari na kasa baki da aka abin da shafi ilimi an yi rubutu da dama saboda an tara masana lokacin nan ministan ilimi wani lokacin professor ali babatunde fafowa ya yi kokari da akan cewa ya zama an yi irin wannan har akwai syllabus wanda ke ni eh, a gaskiya syllabus eh, wato manhaja ne da zai amfani da shi muke amfani da shi wajen koyar da ɗalibai ni gaskiya wannan manhajar da aka yi a wancan lokacin ya ma irin irin manhajar da ake amfani da shi yanzu saboda wancan an rarraba abu komai da komai tsari tsari yadda ke zaka bi shi a hatta shi kanshi malamin yana da sauƙin yadda zai ɗauka ya koyar da shi. Eh, to Abdulhamid bari eh, to ba na katse ka barin je ga ah, Comrade Rodney ka karantar kuma yanzu kana shugabantar kungiyar malamai. A ah, misali ya kaga wannan batu Comrade Rodney. Eh to kamar yadda colleague na wake fada a tsari ne mai kyau wadda kasan turanci yare ne na wasu abu kuma duk koyar da wanda ka koyar da mutum ya danganci harshen da kai amfani da shi da koyar da mutum in ka so mutum ya fi fahimtar abu a harshe wanda aka haifi mutum da shi ko kuwa harshe wanda ɗa ko ɗalibi ya fi fahimta shine harshen da ake yi kullum a inda yake so kamar yadda ya faɗa din a ɓangaren mu idan da ana amfani da hausa kaga mutum zai fi fahimtar me aka koyar masa ya kuma zai amfani da abun da aka koyar masa kamin nan kasan ko a wajen turawan din ba wai harshen da muke amfani da shi suke amfani da shi ba suna amfani da harshen da domin ba ku hada ma yara ma kofis kamar yadda muke hada a hada ma yaro kofis goma goma sha wani abu sannan kuma za ka zo ka tawar yare ne daban yaren da yaro bai sani ba za a kira masa wani abun da bai san abun ba bai taba ga abun ba so idan an yi amfani da yare wanda kamar modatun da ake faɗa zai fi fahimtar da yaro kuma zai fi ilimantar da yaro fiye da yadda ake yi kamar da ya faɗa ne idan aka soma daga primary 1 to 6 aka saboda za a shiga eh, fanni na duniya ne yanzu amma inda za a taso da yaro kame ya fahimta ya kamata a soma koyar masa da yare na gida wannan zai fi inganci akan irin yadda muka ɗauka yaro daga aji ɗaya sai turanci kawai. Hmm. Eh, eh, ina muna jinka muna jinka. Hmm. Yawwa, to wannan zai fi inganci saboda idan za a koyar da mutum yau in ka ajiye yara a cikin aji ka zo kana musu ka ga dai abuwa arewa a nan musamman jihar adamawa zo ka shiga aji kana ma yara hauka za su fi fahimce ka ko kana musu fulatanci za su fi fahimce me kake faɗa amma za ka buga turanci nan ka tafi kam yaro ma bai san me ka faɗa ba dai yana jin daɗi harshen da kake faɗa amma bai fahimci abin da kake faɗa ba kuma wahalar shi ne in ka karantar da mutum sai ya sake koma ya maimaita wannan abun da yarensa da yaren da ya fi fahimta kamin ba ya amfani da shi to amma in aka soma masa da shi ya samu foundation mai kyau da ya samu gishiri mai kyau to wannan zai taimaka ma yaro zuwa gaba in an zo za a koyar yaro zai gini a kai domin ne muka muna kwaikwayon abu amma ba mu kwaikwayo yadda ya kamata mu yi kwaikwayon ba kwaikwayon shine mu soma da yare namu tukuna in muka gina foundation ta ginu sai mu lafta da yaren wasu a kai. Eh to eh, Malam Abdulhamid kana kanta da Ingilishi Wataƙila shi sa kake goyon bayan wannan wani na zai tani kan cewa akwai wasu darussa da suke da sarkakiya Wataƙila hakan ka iya wuya misali kamar abin shafi kimiyya ko kuma irin su physics da chemistry da makamantansu haka kana ga haka ma zai zai iya samuwa Abdulhamidu. A zai samu kwarai saboda misali a yanzu ai kasashe irin su eh, Japan Uh, rasha um, uh, misira India, uh, iran wani mutane da jamus wani mutane da zai samu maka idan mutum ya je zai karatu a ƙasar. sukan ba shi lokaci ma ya kamar ina jin ana jin wata shida ne kudu zuwa shida ake ba wa mutum ya koyi yaren ƙasar. sannan kuma ya cigaba da wasu darussa wanda zai ba sama sai yi fara karatu a wannan kasan saboda in ya fahimci harshen zai zama duk kai wani za a mai ya zama ya zama ya saboda da wannan yana su wasu a kasashen su ai ba haka nan kawai kasan japan ya zama ta yi fice a duniya ba sai saboda suna amfani da yaran su ne da yaran su suka koyar da jama'an su tun bayan lokacin da aka da aka yakin duniya na biyu lokacin da ya zama su eh, jafanawa sun samu kansu a matsayin wanda shi goyon bayan hitila kuma aka tsane su a duniya aka aka har abin da aka jefa musu na bom din eh, eh, nukiliya ya yi mutu illa kasan ya zama an an shirya su ba a yana abu da su sai ya zama sai shi da yanayin da ke dole mu su ne zauna su raya kansu su amfana da kansu da ilimin da tafi su shi ne dai har ake abin da ake cewa wai da kuma da model of invention wato abin da ya tilasta su ya su ne suka suka yi tunani suka kirkire da haka nan mai harshen su su ko jama'an su har ga shi a duniyar nan yabanawa su suke motoci a kawo mana muna shiga su suke abubuwa dama muna hawa haka chinese haka su kuma irin wanda kawai za a su kuma irin da abubuwan to da za a zama cewa ɗalibai an koyar da su ai zama za a yi kamar yadda ke maka lokacin da aka yi wancan tsarin lokacin professor ali da masu da fafawa suka zauna ce a fitar da al'umma kowane kowane yare mai ramar fitattun in ma ba a yi daga bace fitattun nan hausa da yarbanci da inyamurai da ibo aka zauna aka tsara komai da komai za a ga a kiranci ana yi har yanzu eh, hukumar jarabawa na kafa wato neko da kuma na yammacin afirka wato waec ai jarabawa su mafita sakandare babba akwai ƙarin da ake yin jarabawa na hausa akwai na yarbanci akwai na ibo akwai na yaci akwai na faransanci akwai na eh, kekiri akwai na ijo ko irin akwai su akwai na fulfulle duka ana yi to inda ya ayi za ga wani ya faɗa ya yi binciken sai zai dinga zana ido amma inda ya samu tushe tun daga firamare an mashi wannan tsarin da cewa zama ya yi su an sa su wani zai zama ya taimaka musu su kansu waɗannan yarurrukan ma zai zama an taimaka musu ba su ɓace ba. da yare mm. shi abu ne mai rage. Yadda ake yin shi gina na yana tsara haɓaka. To comrade a kaji abin da ya faɗa amma eh, ba nan gizo ke saƙa ba wasu na ganin kamar kan cewa har yanzu bama da malamai isassu da ka iya a fassara ko kuma maido da wannan tsari kana gani watakila shi yasa a zamanin da aka kirkira da wancan ko kuma aka yi wannan yunkuri ba a ci nasara ba kana gani wannan karon idan har aka yi za a ci nasara comrade Rodney? To za a ci nasara saboda ban ga kama dalilin da yasa ba yi amfani da shi ko saboda rashin malamai a lokacin ba ne kamar da ya faɗa ba an ki yi amfani da wancan tsari wanda aka yi kaga malamai da ake karantarwa akwai takardar da shi professor ba samuwa ya rubuta wanda ya shafi karantarwa kamar da ya faɗa ɗin wanda ya biyo hanyoyin da za a ilmantar da yara yadda za a karantar da mutane so idan da a ce an ɗauki wancan tsarin ɗin a lokacin za a amfani da shi ba za a ce an rasa malamai ba saboda komai fari ake yi kamar da ya faɗa ɗin duk kasashen da ka ga sun fi cewa sun zama kasashe ana maganan su to da yaren su ne suke koyarwa ba an sun je sun ɗauko wani yare ba idan ka fita kasashen waje za ka je wani ma ya fito professor ne amma turancin nan ko kala baya ce in ban da yaren su ba abun da ya iya maka kuma zai maka abun da kake so to kaga namu tsarin mu da muka muna koyi muna koyi baturai mun koyi yaren su sai muka maida namu yaren kamar bai da amfani dan kaga mutum yana da ilimi yana yanka iya sarrafa abu amma kuma ba zai iya gaya maka turanci ba inda ake a yi da yare kaga zai yi da yaren da kowa zai fahimta kuma za a yi ba ciki. So eh. ni ban ɗauka da cewa a rashin malamai ne ya kawo ga haka ba babu rashin ɗauka. Ilimi dukiya ne To kada dai ku sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga muhawara akan maudu'inmu na yau. Koyarwa a harshen Hausa ko Turanci. yanzu za mu koma ga muhawara akan maudu'in namu na yau. Uh, malam ablami kaji abin da shi shi yana gani kamar kan cewa watakila akwai malaman isa su da san su to ina matsalar take ganin kan cewa gwamnatocin jihohi da na kayan hukumar da mana tada kullum takan ikirarin ko kuma suna ikirarin kan cewa su kashe makudan kula da wajen tada koma da tattalin ilimi amma abin komawa baya kuma yanzu idan aka kawo kana gani gwamnatocin mu sun shirya wannan tsari ko kuma za su iya na yi abubuwan da ke damu ba kasar mu abin da shafi fannin ilimi gwamnatoci ne muke samu wa'anda yake ba damuwar wasu ilimin ba fi sabilin yanki kuma mu mun riga mun san cewa ko mu ma dai da muke a yanzu duk da gida mu wa'anda muke ma jagoranci kaza yanzu wasu wasu wasu sun ɗan gire wasu sun sun gire sun ɗan gire mu ne kaɗan wasu tsararrakin mu dukkan mu mun san su lokacin da suke karatu a wasu a jami'a na abin da ke na cire wasu kuma a wasu jami'o'in su ne suka mai ilimi har wanki ake masa ana ba su madara da sabulu da komai da komai da madara da ana ba su na abinci ake masa a makaranta amma su a lokacin yanzu arziki ya ƙara a kasa abubuwa sun ƙara a kasa da daman gaske wanda ya kamata a ce wannan sai zama gaba daya yanzu sun tattara nasu 'ya'yan sun musu makaranta daban sun tattara Eh, eh, ƴaƴayen mu suna kawo musu makaranta daban abin da nake a nan shine makarantar makarantar ƴaƴan talakawa da ba ga ƴaƴan manya fitattu ba da za su irin wannan na tabbata ya dole su kuɗin su fito da su jawo kuɗin wallahi akwai za su fito da shi su yi musamman a kullum abin da muke cewa menene yake kana Najeriya sanya ma ɓangaren ilimi abin da ya dace daga cikin kaso na tattala na kasafin kuɗi. To bari koma ga wajen. ɗauki malamai. To bari da koma ga wajen comrade. Ah, comrade ka ji abin da eh, ya faɗa. To idan haka ne misali ku ne masana kuma kuma ku ne shugabannin ah, malamai a Najeriya kamar da a ah, musamman a Najeriya ta Arewa da abin a nemi shawarar ku ne kan wannan batu kuna ga haƙara za ta cimma ruwa? To kasan eh, kamar da yake faɗa ni ilimi a kasar mu Najeriya ba ɗauke shi da muhimmanci ba. Kuma kowa ya ɗauki ilimi kamar kowa ya ɗauka ya ilmantar da kansa da iyalinsa ne so an ɗauki kamar ilimi na jama'a kaman batawa ne kamar ana bata arziki ne saboda kaga ilmantar da mutum abu ne wanda yana ɗan shekaru da lokaci kamin a ga amfanin sa amma sauran wasu ayyuka ana yin su za a gan su a bayane mutum ma ba zai ɗauki ko kwanaki ba za a yi a gan shi kamar yadda yana faɗa kaso kuma an diddige yadda za a kashe wayannan kudaden to da za mu more ni nan na samu moriya na ilimi a da a lokacin da muka yi karatu lokacin din za a baka yunifo za a baka madara za a baka sabulu a baya kowane fati to irin kudaden da ake da su a wancan lokaci ba a ma samu irin kudaden da ake da su a yanzu ba so kowa ya handale kowa yana so ya arziki kowa yana so ya arzikantar da kansa ba a damu da jama'a ba ba ɗauki mutane kamar komai ba shi yasa ko da nema ko da wani kaso aka bayar yadda za a bi kason da aka bayar a kai har da ko na karshen a yi amfani da shi ba za a same shi ba mutane babu gaskiya kuma kaga wannan shine damuwar mu in ba dai an sa tsoron Allah an yi wannan abun an bi shi dake dake wani tsari ake so a yi yaya za a yi a yi wannan tsari idan aka nemi mu bada shawara za mu bada shawara domin shi wanda ya jima abu dole zai sai ya za a gyara mu da shi aka nemi mu shawara da za mu bayar kashin da aka sa na ilimi ko komai kankan kifa idan an yi amfani da shi na gaske haifar da wani abu akan an kullum za ka ji a ce an sama ilimi ka na babba na fari an sama ilimi na biyu an sama ilimi na uku amma idan aka so duk da kudade kudade za su fito ba za su isa inda aka je su isa ba. Eh, to eh, eh, abdulhamid a ƙarshe yau mu ɗauka mun san arewa musamman ma abun kuna gani kaman arewa za su fi amfana idan misali yau tunda mun san muna da cibiyoyin bincike kan harkar ilimi misali akwai kuma na tarihi irin su arewa house akwai kuma na da makamantan wasu dai a eh, Najeriya ta Arewa yau aka ce a nemi shawarar ka Abdulhamid kan ya za mu farfado da wannan batu ko kuma a goyi baya dangane da amfani da harshen wa eh, me za ka ce ko kuma da wani shawara ka baya da a matsayinka na masani harkar ilimi ko malami. ni a zan ba da shawara akan irin wannan. sai ki Allah ya azurta mu musamman arewa inda muke eh, inda hausa za a ce musu wani ko gangaren a harshen hausa har ta shi ne akwai su a jami'a hausa irin su gunga a sokoto ta irin su farfasa gunga akwai su su su su su su professor abdulkadir wanda ya kuma suke bayan a nan jami'an ahmadu bello ga su irin su su farfasa gida da bello ako ga su nan suna nan da irin su ga su nan manyan manyan malamai da yake sun san harshen hausa za su zo da mutum su koye da su kuma sun riga sun ma koyar ɗalibai da dama kuma da ilimi na na na na na na na na na na na education kenan akwai manyan manyan malamai na yake na san akwai wasu wanda ke mun yi karatu da su na manyan manyan su na zama na a fannin hausa kuma suna koyarwa akwai malamin da na shi ma na na ne a hausa eh, ba nan ba ne da na faɗi sosai saboda yana da ƙoƙari sosai professor Jan Abdullahi Balarabe ya na a kan abin da su da su ne eh, malam da sauransu suna nan waɗanda manya manya ne suna da ɗalibai da yawa waɗanda ke amfani da su inda za a nemi waɗannan abubuwa to inda za a haka nan a ɗauki malaman da hakiman sannan kuma a sa ido wajen ganin cewa gabban duk da ake kamar da ce ko da ka so kashi ɗaya ne aka bayar mu musamman ne to ya zama an bi shi cikin cikin an yi an samu professor wa da instruction cewa an bi shi an gani an haɓar da kowane kwabo amma a'a za a bayar ne ko ku yi ko kar ku yi saboda su ƴaƴansu ba suke ba mu koma wajen su gyara albashin malamai su kawo waɗannan abubuwa su sa ido su ga an aikin kuma in za gaskiya kamar da ce a nemi masana a fannin kada a a gani a da gani shi kwarewar shi Eh, ko tattalin arziki ne a bashi ministan ilimi ko a bashi kwamishin ilimi wannan ba zai haifar da ido ba. To, eh, to kaji shi na shawara yau kamar yadda tambaye shi a ce ga masana ga kuma cibiyoyin na yau kun haɗu an ce to ga batun da ake yi na batun amfani da harshen uwa ko ma a wani yare ne a tsakanin al'umma kamar da kuka faɗa ko wani al'umma ga haka nan da comrade a matsayin ku ne shugabannin kungiyoyi na malamai a Najeriya eh, wani shawara za ka bada? Eh to shawara kusan kamar da ya faɗa duk jami'o'in da muke da su da makarantun da muke da su muna da masana waɗanda za su iya su koyar da wannan yarukan yarukan da muke da su wanda kuma za mu ilmantar da 'ya'yanmu zuwa ga inda ya kamata to amma damuwan shine ba mu amfani da waɗannan mutanen ba ka san a jami'o'i akwai da ake research researchers namu yanzu sun kai level da da ya kamata idan da ana ba su kudaden da ya dace a ba su kuma ana supervision kamar yadda ya faɗa da su da kansu ma za su iya fitar mana da wannan cewa a yanzu fa inda muke nan idan muna so mu ci gaba ya kamata mu koma yanzu wata irin yare kaza so wannan duk research yakan wa domin ba a exploiting research namu ba za mutane ne suna bukaci abin da ya kamata kaga aikin ilimi yana bukatar kuɗi abubuwan da zaka ji ka nemi ka kwatanta na nan ka kwatanta na can ka hada da naka kamin ka samu wanne ne wanda ya fi wanda ya kamata ya amfani da shi so idan gwamnati ta yi da za a yi wannan din ni dama akwai dokan da yan national assembly suke so a yi kaga duk abin da yasa ake banza da ilimin mutane shine ɗana baya wurin dan mai kuɗi baya wurin dan wanda shi ne shugaban abu ma baya wurin sai ka samu ƴaƴan talakawa ne a wurin so idan ma ko da me aka yi a wurin ma ba wanda ya damu da shi saboda me ba ɗansa a wurin da za kafa doka ne cewa kowane mutum da zai zama shugaba a fannin ilimi idan kwamishina ne shi chairman ne shi menene ne shi ɗansa ya zama a public school saboda duk abun da za bayar idan ma ilimi mai kyau ne ɗansa zai samu irin ilimi sun ilimin mummuna ne kuma ɗansa zai samu irin wannan ilimi amma sai ka samu ana iya je ɗan mutum baya wurin kudin da an bashi ma zai ya a je makarantar da ɗansa yake saboda ya'yansa su samu ilimi na wanda ya fi fifitawa fiye da na yaran da suna public school to ni kira na shine gwamnati ta sake lale a duk komai abin da za mu yi a shi da tsari daga inda aka soma zuwa inda kuma za a karatar. To madalla masu sauraro da fatan dai kun karu da bayani daga masana akan wannan maudu'in. Insha Allahu ranar talata mai zuwa za mu ɗauko mai fashin baki akan ilimi da ilmantar da yara da abin da zai sa ilimi ya fi inganci. Yanzu dai a nan da muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. a madadin wanda ya taimaka wacce ta taimaka mana ta ba da umarni sa'ida hamdun da mu na yau tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya sai ku shakata da wannan waƙa.